a rahotannin da muke kawo muku na watan ramadana a yau dandalin voa zai ji ta bakin al'umma ne dangane da yadda suke gyara kayan marmari a wannan lokaci na ramadana ga kuma abin da suke cewa gaskiya saboda matukar muhimmancin lafiya kusan na je siyan kayan marmari da farko dai ina duba ma in ga yaya shi kansa wanda yake sai da kayan marmarin ga yanayin tsaftarsa na kayan marmarin sannan kuma abu na biyu na duba na ga kayan marmarin na ga za ka ga wani suna ɗaukarsa kuma suna irin kamar wankewa to amma gaskiya bana gamsuwa da irin su kansu wayansu daga cikin masu da kayan marmarin sai na je gida in sake samu in wanke su sannan yin amfani da su sannan su kuma abin da ya shafi irin kayan lambu abin da ya shafi irin kamar su tumatir su albasa su attaru su ma za ka ga cewar akwai wanda ake kawo wani su kawai da su abin da ya shafi su salak da su kabeji da abin da ya shafi su lansir duk kusan irin wani abu na je siye ina dubawa in ga cewar su kansu yanayin masu siyarwa za ka ga cewar wani kawai in ya kawo zai siyar ne akwai irin kamar abin da ya shafi kamar su tattasai za ga wani akwai irin da a gan shi bangaren ma wala gwaje-gwaje haka zaka ana siya to irin wannan gaskiya sai ma na taba na ji lafiyar su sannan zan karba kuma in na dauka iyali na ma in na kai musu ina gaya musu akwai wanda za a nauyin da sai an sa musu gishiri sannan akwai wanda kuma sai an tafasa su sannan za a amfani da shi to gaskiya dai a matsayin na mai iyali a yanzu muna cin watan azumi wannan dole hanya amfani da wannan abun gaskiya ina duba in ga kyan abun ma tukuna an duba kyan abun sai in dubi kansa mai siyarwa ma ya yake to akwai abubuwan da za ka gane akwai abubuwan da za ka ga mutane ana kawo abun shi kansa abun ma bai da kyau ko mutum zai zai siya kaga ka sai wannan kaga cin matsala amma ka samu mai kyau ka siya ka je ka wanke ka gyara shi aka yi amfani da shi ka ci ka kiya ka da kamar da sauran cutuka da sauransu haka nake siyan abubuwa na kyau sa ake wanke su sauransu eh gaskiya saboda domin ma lafiya ta farko idan ma na je siyan kayan marmari ina ina la'akari da inda ma suka fi kawo kayan marmarin su kansu daga lambu masu kyau saboda wasu masu siyarwa ma daga lambun ma idan suka ya zo hannunsu suka siya za ka ga sai sun tsaftace su tukunna kafin ma a ce sun siyar da shi sai sun tsaftace kafin a ce sun siyar da shi to saboda haka ina la'akari da wannan ba zan je kawai sabanin wasu da zaka ga daga lambu kawai ba sai sun wanke ba za su zo su fara siyarwa to anan ma ina la'akari sai na ga wanda suka wanke sannan in je in siya sannan in na siya na kawo shi gida sai na tabbatar na wanke shi wankin farko na biyu na uku kai har na hudu zuwa na biyar saboda in tabbatar da ba wani ƙwayar cuta a jikinsu. Daga nan ne dandalin VOA ya samu zantawa da malami a masallacin babban gida da ke kanan Najeriya, Malam Muktar Muhammad, wanda ya sake mana tsokaci na muhimmancin ciyarwa a wannan lokaci, tare da dimbin ladan da ake samu na sanya farin ciki da annashuwa a zukatan al'umma. To, bismillahirrahmanirrahim sunana Muktari Muhammadu kuma a nan gidan maza a masallacin babban gida muke yi. Ni ne limamin masallacin babban gida da ke unguwar gidan maza. To, abin da ya kamata dama da idan azumi ya kama ana Allah maɗaukin sarki ya kwaɗaitar a bisa ciyar da al'umma. Me al'umma akwai talakawa, akwai 'yan uwa wanda ba su da shi, akwai almajirai. to ana son kowa a lokacin azumin nan zama ina cikin murna da farin ciki me murna da farin ciki duk wanda Allah ya taimake ka ka ciyar da su ka basu wanda ka san basu da su ka taimaka musu to in Allah da Allah zai ninka ninka maka lada dan an ce wanda ya ciyar da azumi wanda ko mutum ɗaya ka ciyar to Allah zai baka kaman kai ladan da zai baka kaman kayi azumi cikakke ba tare da an tauye na wancan mai azumin ba to musamman yanzu a halin da ake ciki akwai mutane da suke cikin tsananin bukata wani mai gidan za ka ga a gidan ba abin da za a ci a ce makotanka ne ko ma ba makotanka ba ne ka je labari to ka yi inda hali ka ɗauki abinci ka je ka kai musu haka nan almajirai inda hali ka yi abinci ko kwannan ɗan kosai ko a dafa shinkafa a kira almajirai a riƙa zuzzuba musu a kwano sannan makota ma wanda ba su da shi a basu bayan wanda za a ba su a zuba abinci inda hali a kai musu su masu sannan miski wanda suke marasa lafiya su ma a yi kokawar a taimaka musu nan yara marayu su ma an san ba wani wanda zai taimaka musu in ba Allah ba to ana so su rika jin kaman su ina nan dare duk abin da Allah ya hore na taimako to a taimaka musu kamar yanzu da ake yanzu ana buƙatar ciyarwa sannan kuma yanzu eh, marayun da almajiran suna buƙatar tufafin da za su sa musamman lokacin sallar nan wani mutumin za a ga ko saboda wata larura shi kuma ko kuturu ko makaho ba zai iya fita ije nema dole kullum ya fita bara idan ka je ka ɗauki abinci misali ka ɗau kwano uku ma a taƙaice kenan na shinkafa ka ba wa mutu ka ɗauka ka shi, ka kawo ɗaya dubu ɗaya ka ce to ga wannan kai ce ne wani hei kwana biyu ma bai fita ya neman neman abin ba saboda me ya samu abin da zai ɗan nutsuwa a cikin ransa sai ya huta amma mutum ba shi da abin da zai ci dole ne ya fita ije ita yawo har ga hinan mutane sun saba da barace barace wani ma ya mai da ita suna saboda me saboda ba shi da yadda zai amma idan Allah ya sa mutane wanda Allah ya hore musu suka rika daukan nauyin mutane suna zuwa suna yin abincin suna kaiwa ai za a samu sauki wancan yayi wancan yayi sai ga duk makosansa na kusa da shi ya samu ya ciyar da su kamar wasu da suke tafiya saudiya za ga wani sun zo da kuɗin bai ba a makotansa ba amma ya biya kuɗi masu yawa ya tafi saudiya ya je ya yi azumin a can to a ce maimakon kafin ya tafi saudiya nan a ce ya ware kamar dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku ma a ce je ya siyo shinkafa ta dubu ɗari biyu sannan zo makota a ce duk mutum biyu ko mutum biyar a basu buhu ɗaya a kawo dubu ɗaya ɗaya a basu ai za su ji daɗi hankalinsu kuma zai kwanta kullum za su dinga maka addu'a sai Allah ya ƙara maka amma ka tafi ka je can kai iya kai kadai ne ibn amma wannan duk wanda ya azumi a cikin su kuma wannan duk wanda suka ciyar kai ma kana da yankin lada tunda an ce mutum idan sadakar a gidansa idan ibayar matarsa ta ɗau abu ta bayar ita da ta ciyar za a bata lada ba tare da an rage ba mijin da inemo za a bashi lada har wanda aka bashi tsaron dukiyar ma aka ce ya rika kula da ita in sun zo za su karba ya dauko ibasu to har shi ma za a bashi ladansa cikakke ba tare da an ɗebi na waccan ba ko an ɗebi na shi mai gidan ba shi ma nasa za a ba shi cikakke to me ake nema ai da dama falala ake nema a wajen ubangiji kowa ana neman jin ƙai da tausayawa da da rahama ga mutane domin wahala ita take sa ita wannan faɗin faɗin ne eh, Allah ya ba da iko kuma Allah ya yi jagora Allah ya taimaka muku Allah ka ba mu nasara daga ƙarshe yana mai cewa yana da matuƙar muhimmanci ciyar da marayu a wannan lokaci domin samun falalar ubangiji baraka bashir dandalin voa